wasu salatu wa ala rasulillah wa ala alihi wa asalihi wa mani da dabi hajiji wa samsaka da jimaji ila rajin amma ba su alaikum wa rahmatullahi wa barakatu بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم العصمة العصمة رجع رجع رجع na'am na'am الرجعة الرجعة يعتقدون أن محمد بن الحسن العسكري سيوجد في آخر الزمان نعم وتسنى قول الشيوة للي محمد ابن الحسن العسكري وتسنى كلاش إمام مهدي نعم وتزيد قرشان زامني نعم عندما يأذن الله له بالخروج وإن لوكتشن الله سبحانه وتعالى ya ba shi izinin fita wa kana kuna ba a salati maghrib ya kasance wasu sashe daga ciki suna tsayuwa bayan sallar magariba ibadi a kofan wannan rami akwai wani rami a can iraki ana kiran shi saradi to wai a wannan ƙofar rami din nan za ga wasu mutane suna tsayuwa wai suna jiran fitowar imam mahdi wa qad qaddamu markaban Hakika sun gabatar da wani abin hawa sun sa abin hawa wanda imamin mahajin ya zo wato za a ɗauke za a tarbe shi akan wannan abin hawa a taho da shi cikin gari za ga suna ta wato daga murya suna kiran sunan shi suna kiran sunan imam mahadi cewa ya bayyana imam mahadi kaza kaza da sunansu suna kiran shi suna daga murya suna kiran cewa ya fito ya bayyana hatta tashka nujum za su yi ta kiran sunan mahadi suna cewa ya bayyana har sai taurari sun bayyana sun cika ko ina cikin sama sai taurari sun cika sama sannan sai su koma gida an gane ko idan sun ga sun kira sun kira bai fito ba ثم ينصرفون ويرجعون الامر الى الليله الثالثه sannan sai su ƙara juyawa sai su jinkirta al'amari zuwa dare na uku ويقولون بأنه حين عودته حين عودته نعم auyi na na'am sayamlau arda adlan suna cewa lalle lokacin da zai dawo wato da sanda zai cika ƙasa da adalci kamar muli aljawran kamar yadda ta aka cika shi da zalunci wa zulman duk da zalunci wa yaktasu min khasumin shi'a da sannu zai yi kisasi daga abokan husuma na shi'a wato akan tsawon tarihi mutanen da suka zalunci shi a tsawon tarihi tun da kenan za su ci wace tun daga zamanin sa Abubakar da Umar tun da sun ce Abubakar da Umar wa iyazu billah azzalumai ne sun yi fashin shugabanci su yi kaza to tun daga zamanin tun daga farkon tarihi har zuwa lokacin da ainihin mahadi zai bayyana duk azzaluman nan gaba ɗaya zai kamo su ya hukunta su in ji shi'a ولقد قالت الإمامية قائلة بالرجعة hakika imamiyya ga baki ɗayansu an gane hutun daga tun daga ainihin imamiyya izinai a shari'a da imamiyya ja'afariya da sauransu duk dai masu ra'ayin imamiyya suna da ra'ayin raja'a cewa idan mutum ya mutu bayan mutuwa zai iya dawowa kafin tashin kiyama an gane sun gina wannan hukunci ne saboda suna ganin wato in an ce sai an jira manyan sahabban nan tsawon lokaci har sai tashin kiyama suna ganin su gaskiya an zalunce su wai abinda abubakar da umar suka yi na zalunci in ji shi'a na kwata shugabanci in an ce sai an jira su har tashin kiyama suna ganin kamar lokaci ya yi tsawo da yawa tashin kiyama yanzu zai zo sai suka kirkiro wannan raja'a din domin sun kirkiro shi ne saboda ainihin wato ahlul baiti su rama irin zaluncin da sahabbai suka yi musu na kwace musu shugabanci in ji shi'a din wa iyaz billah قالت بعد فرقهم القوم الأخرى برجعة بعض وقال البعض فرقهم الاخرى wasu daga cikin ƙungiyoyinsu daban suna da aƙidar raja'a bayan mutuwa ba wai lallai imamu Mahdi ba a'a banda imamu Mahdi sauran mutane su ma su iya kasowa an gada wani ku wato shi'a suna da wannan fahimta wasu daga cikinsu cewa mutane bayan sun mutu za su iya tasowa kafin tashin kiyama an gane wannan ku to duk an samo asali daga daga wannan raja'a na ainihin a'imma za a tashi imam mahdi a imam mahdi ma yana nan to su sauran sahabbai da suka zalunci ahlul bait in ji su a din irin su Abubakar irin su Umar irin su Usman irin su Talha irin su Zubair da ire-iren su da matar Annabi sallallahu alaihi wasallam irin Aisha radiyallahu anha za a tayar da su daga mutuwa in an tayar da su za a ɗaure su a jikin itaciya itaciyar nan asalinta busasshiya ce amma za ta zama ɗanya ta yi ganye imam mahdi shi kuma zai bayyana daga cikin wannan saradin ɗin shi in ya bayyana zai ɗauki takobi ya zo gaban su wayannan manya-manyan sahabban bayan Allah ɗin ya zo ya ce to yanzu ga shi an tayar da ku saboda a ɗauki fansan abin da kuka aikata ga ainihin kakanninmu lokacin suna rayu kun zalunci wani kun kwace mai shugabanci kun zalunci wani kun zalunci wani kun kashe wani to yau za mu rama abin da aka yi musu sai ma ya ɗauki makami ya kama fuffulle su abubakar da su umar da su usman da su aisha wannan shine mummunan magana na ainihin ƙungiyar shi'a dangane da aƙidar raja'a an gani wannan shine dalilin da yasa suka gina wannan aƙida saboda wai suna ganin tsawon lokaci a ce sai tashin kiyama sannan za a rama daga sai a duniya bari a rama zalincin da ainihin wani sahabbai suka yi in ji shi a din an gane ko wa iyaz billah na'am qala abu firdaus rahimahullah abu firdaus Allah ya masa rahama ya ce man huwa fasuhu shi'a wai su wane ne abokan husuma na shi'a da ake cewa idan mahadi ya dawo zai dauki mataki a kansu ya fuffulle su husama shi'a ala hasbi za'alihim wato abokan husuma na shi'a a irin nasu rayawan su ne dukkan sahabbai duk sahabbai gaba ɗaya abokan husuma ne na shi'a sai dai wasu ƴan adadi kaɗan ne wanda ba su wuce tara ba su ne kawai ba abokan husuman shi'a ba la yujawizu adada asabi'il yadaini sai dai wasu ƴan kaɗan wanda ba su wuce adadin yatsun hannu ba ba su wuce daga tara zuwa goma ba haza in dalla ala shay fa inna ma yadullu wannan in har yana nuni akan wani abu kawai yana nuni akan ainihin munin abin da suka boye a zuciya ne sun boye ainihin mummunan manufa suna da mummunan aqida mai haɗari a cikin zuciyarsu wasu iradatihim ne da kuma mummunan irada suna da mummunan irada mummunan manufa an gano ko eh ko da yake da Allah muke neman taimako an gane ko to duk wannan magana gaba daya wato yan shi'a in kana sauraron ainihin bayanansu su bayanan shi'a na cike da siyasa ne za su gaya ma cewa su suna buƙatar haɗin kai lokaci yayi wanda za mu manta da bambance bambance kaza kaza kaza amma fa suna nan suna kafirta dukkan sahabbai sai su ringa cewa su musulmi ne kai ma musulmi ne ka rike musulunci ka su rike nasu ba su dauke kafiri ba kar ka dauke kafiri alhali sun dauke kafiri a gane ba mutanen da suke kafirta mutane kamar shi'a amma suna da wani dabara da wani wayau wanda ba za ka iya sanin haƙidar su shine siyasar su akwai wani mako ma wanda shugaban su ke yi duk shekara makon haɗin kai to in ba ka da wayau sai ka ɗauka cewa daga sai suna neman haɗin kai mutane ne yan siyasa na ƙarshe an gane in sun kira suna abubakar allah ya tsine mai cewa sannan kuma su kafirta shi su kafirta dukkan sahabbai sahabbai gaba ɗaya sun yi ridda to idan har sahabbai sun yi ridda kai ne kake cikin musulunci an gane kama wanda bai gane wani Allah sarki yan shi'a suna buƙatar haɗin kai su ba ruwansu sun ɗauki kowa musulmi to wallahi sahabbai duk sahabban manzon Allah gaba ɗaya wajen shi'a sun yi ridda to kuma idan sun yi ridda kai ka zo ka da wanda ya ridda ba ya hukuncin mai shakka ga kafin kafiri in ya zama to kana shakka tunda su bakar kafirai ne wajen shi'a sai kuma kai ka ce musulmi ne to kai kana duka kai musulmi ne wajen shi'a za su yi amfani da kai ne su cimma wani burinsu su wurgar da kai ina ba gani, in baka da wayo sai ka ba dan shi'a haɗin kai ka ce wallahi gashi shi abin da ya ce wallahi yana buƙatar haɗin kai ne yan wahabiyawa ne kawai sai kafirta mutane alhali karatun shi a gaba ɗaya na cike da zagi ne ba yana zagi yan shi a su karatu ba zagi ba cin fuska sai dai in ta kiya za su yi an gane ku to irin wannan mutum bai sani ba sai ɗauka ai ahalin sunna ne masu kaza su shi a yan san zaman lafiya ne saboda karatun na cike da ainihin zaman lafiya na ji wani bayanin wani malami yana bayani a cikin a cikin mutanen su cewa su din nan a garin nan kowa ya san shi'a da san zaman lafiya in shi'a ba sa rike ko da sanda ne ko ko reza ba sa rikewa amma ga shi yanzu an zo an kama musu malami ga shi yanzu an zo an kama mutanen su an kashe su ba sa ba wanda yake son zaman lafiya a Najeriya kamar shi'a so da su waye suka kama musu malami su waye suka bada wannan fatawa wai yan izal izal wahabiyya Eh, wai wannan gwamnati gwamnati ta iza wahabiya ta zo ta kawo musu malami kowa ya san malamin su yana kira zuwa ga zaman lafiya ne yana kira kaza kaza kaza to kai idan mutum bai san shi'a ba to inda da bakin inda ka san shi'a ne da surutu to zaka dauka ba ma san zaman lafiya kamar shi'a amma idan shi'a ta samu ta kafa gwamnati bilalin duwar mai da'awan shi'a sunan shi matacce a duwar mai da'awan sunna in ma bai mutu ba to za su wulakanta shi su daure shi kusan zai zamanto zaman shi a duniya bai da wani amfani an gane ku kyakkyawan misali abin da yake faruwa a iran kana jin labarin wani wani ahalin sunna wanda ya shahara dan iran ne bai yiwa wa iyan zila بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ابو الفردوس abu firdaus ya ce fawajibuna na tullab al-ilm abin da yake wajibin mu mu ɗaliban ilimi an naqtadi bi kulli mu yi koyi da wayannan magabatan a cikin komai fi aqidatina a wajen aqida mu yi koyi da wayannan haka nan wajen ibadanmu. haka nan wajen tarbiyyar da abin da ya kama da wannan wa kuma mu kamanta kanmu da su wa in lam yumkin an nakuna amsalihim ko da ba zai yiwu an na kuna amsalahum ba ko da ba zai yiwu mu zama irin su ba to mu dan kwaikwaye su fa alaina an naqsad an naqsada an shababi fa alaina an naqsadiya awlatu shabaha bihim ya zama wajibi a gare mu yi koyi ko mu kamanta kanmu da su na'am wa an natakhallaqa bi akhlaqihim ko kuma mu dabi'antu da dabi'unsu hatta fi talabil ilm kai hatta wajen neman ilimi ya kamata mu kwaikwaye su na'am wallahu almusta'an da Allah muke neman taimako na'am wa min adabi talab daga cikin ladabba na neman ilimi at-takhalluqu bi akhlaqil hasana wato dabi'antuwa da dabi'u masu kyau fil batin a cikin zuciyarmu والصمت الحسن والصمت الحسن da kuma ɗabi'u masu kyau duk dai ga zahiri أقول وبالله التوفيق أنه لا بد لطالب العلم أن يتميز بالخلق والفعل والصمت والهرس wato ba makawa ga ɗalibin ilimi ya bambanta daga sauran mutane ta hanyar ɗabi'u da kuma irin nashi aiki ya zama daban da na sauran mutane da ɗabi'a daidai soms wal ala anwa'i min al da kuma yin kwaɗayi akan nau'i nau'i na ibadoji min qiyamul layl haka ɗalibin ilimi yana ba da muhimmanci ga kiyamun laili da yawan azumin taɗawu'i A gane ku ɗalibi ya nizimci yawan azumin taɗawu'i da yawan sadaka da wani wannan dukan wannan in zai yi kada ya yi don neman duniya ko don riya ya yi don neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala ka saurari abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yana cewa ya kamata ga ɗalibin qur'ani wanda mahaddacin qur'ani wato a san shi da daransa idan na idan nasu na imun idan ya zama to mutane suna bacci kowa yana bacci amma shi ya tashi da dare yana ta bautan Allah kuma a san shi da ranan shi idan mutane suna cin abinci shi kuma azumi yake yi kuma a san shi da tsantseni nasa idan mutane suna cakuɗa haram da halal in mutane suna cakuɗa haram da halal shi kuma ya zama to mai wara'u mai tsantseni kuma a san shi da tawazu ɗanɗan da kai idan mutane suna takama mutane suna jigi da kai a إذا الناس يفرحون أسان شي cikin sa idan mutane suna farin ciki wai bukai idan nasa yadhaku wa bukai buka shi da kuka kukan sa idan mutane suna dariya wa bi sumti idan nasa yakhudun kuma asan shi da shuru da kawaicin sa idan mutane sun kutsa cikin zurutan banza فالله سبحانه وتعالى أمر أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يا أم شم ميكوي دمزان الله صلى الله عليه وسلم في أمور a cikin al'amuranmu na addini Allah ya ce hakika ya kasance gare ku game da manzon sallallahu alaihi wasallam kyakkyawan koyi ga wanda ya kasance yana kaunan Allah da rana ta ƙarshe kuma ya ambaci Allah da yawa فأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه جاء ليكمل لنا مكارم الأخلاق النبي يا باب الأباري صلى الله عليه وسلم للي يازو ya kammala mana wato manya-manyan ɗabi'u qala sallallahu alaihi wa sallam innama bu'istu li utammima salih al yace an aiko ni ne don in cika muku wato kyawawan ainihin ɗabi'u ahmad nasai fil adab al mufrad min hadith abi marfu'an bi hadha al lafz wa lahu shahidun inda abi shayba min hadith yazid bin aslam wa sanahu al albani fi sahih adab al mufrad insha Allah an yi na'am to mutane suna ta farin ciki kan duniya shi kuma yana ta tunanin abubuwan da ke faruwa a duniya ɗan ɗalibin ilimi duniya zai ta bakin ciki ne kan harkar duniya lokacin da mutane ke bautan Allah lokacin da ana ta sako shi kuma iya gana ta sako farin ciki zai shi ne jama'a suna ta farin ciki ana ta yanzu a wajen layin nan wajen kwana biyu ana biki ana ta biki ana ta shashewa to duk mutumin da yake da imani zai ji bakin ciki ga mutanen da za su ce kuka za ga wani zai wani zai zuwa mai cewa wallahi bai ci abinci ba amma ya san yadda zai bada ko nawa ne dan ayi biki kwana biyu ana biki ilima za su yau da suka na uku don kai ɗalibin ilimi ne ya wanda ya damu da addini za ka yi farin ciki ba za ka yi ba shi ne bibi ina ne wajen من يوجد من أدب بال بالأخلاق بالأخلاق الحسنة الحسنة إيه من الحسنة بقى الحسنة الأخلاق لازم بالأخلاق الحسنة يوا نعم يعني إسلاميه وقد قالوا الزلزال حقيقة سنشي نعم. الزلزال والقرآن نعم. ففتحه نعم كما فتح التفكيل كما ينسى فتح التفكيل نعم أغاني قوة آه، التكتيل التلا تكتيلا نزل تنزيلا سنسى فتح نعم وقياس المزدر من فعلا kiyasun mazhar na fa'ala mai lafiyayyen lamun zai zo ala taf'il wa mutalluha ala taf'ilati shi mai illa zai zo da ta'un a ƙarshe, shi wancan taf'il shi wanda za a cire ya'un din na taf'il sai a sa ta'un a madadin shi shi mai illa kenan ko sai zama taf'ilatin nahawu allama ta'aliman daga taf'il kenan kazzaba takziban a gane wa zakka shi gobe illa ba tazkiyatan wa qawwa taqwiyatan eh walan yati shay'un min al-mu'tal mu'tal lillah ala ghairi tazkiyatin wani abu bai zo daga cikin mu'tal lillah ba akan abin da ba tazkila ba in dai mai illa ne ba taɓa samun abin da ya zo kan abin da ba tazkilatin ba illa ma najara sai dai abin da ya zama nadir kaɗan daga cewansa wahiya wahiya tunarzi dalwaha tanziyan kama tunarzi shuhlatu sabiya wahiya tunarzi dalwaha ita tana janyo ainihin guganta tana ziyan gayan janyowa kama tunarzi shuhlatu kama yadda tsohuwa janyo shi sabiyan karamin yaro tsohuwa tana janyo karamin yaro za ga hannunta na ita ma take janyo guga hannunta kama tunazzi shuhulatun sabiya tana janyo guganta gane janyowa kamar yadda tsohuwa ce janyo karamin yaro a ga tanar ziyar ko hmm. me ko a ce tanziyatan a sa ta tanziya za ta ci tanar ziyar sai aka yi kiyasin shi da sahi. fa hadha ala tashbihun mutal bi a ana wajen kamar an kamanta mai illa da sahihi ne sahihu kamar yadda aka manta sahihi da shi bi qawlihi zakarahu tazkiratan ana samun wannan inna hadhihi tazkira hmm. zakarahu tazkira shi ma ka samu mai biyu kwace tazkira menene tazkiran hmm. ake tazkira wa basarahu tabsira hmm. shi wannan an kamanta shi da mai illa ne wa ila hadha ashara bi qawlihi wa lil ari minhu rubbama buzira wato saboda aibi nashi akan musanya akan musanya tafkir ya koma tazkira ايه تقديم أي كلام أي كلام Thank you. kudin kwaya babu sau babu ne babu babu ويثبت الصوم bil ajlaini bal wa kaza bil mustafidati la bil adali kal adami wa yathbutu sawmu bil ajlaini azumi yana tabbata da adilai guda biyu bal wa kaza bil mustafida kai haka da jama'a masu yawa jama'a masu yawa a cakuɗe akwai na kirki da na banza a cikin a cakuɗe su ce an ga azumi an ga wata labil adali banda adili guda daya fakal adali idan ka samu adili guda daya kaman babu ne inda malik shi abu za malikiya samun adili guda daya kaman babu ne an gane bai isa ba an gane amma an samu hadisi wanda wani mutum shi kadai zo wajen annabi ya ga wata annabi ya tambaye shi ka shaida Allah ilaha illallah kuma ka shaida lalle annabi Muhammad manzo Allah ne yace eh sai ya bilal je ka sanar da mutane a tashi da azumi ko na'am وبالكمال من الشعبان وهو لنا من الفرائض من أدركه فليصم أنا هكذا wato ana yin azumi da cikan sha'ban ko da ba a ga wata ba idan watan sha'ban ya cika talatin shi ma za a yi azumi wa huwa lana min al fara'is shi wannan a gare mu yana daga cikin farilla man adrakahu duk wanda ya riski wannan wata far zumi duk wanda ya riski wannan wata fa ya azumi na'am وبصحة الصوم بالإطلاع وأول إن بات مع نية لا بعد Wasu وصحة الصوم da ingancin azumi shi ingancin azumi yana tabbata ne fi mi fi tsalaki, kai tsaye a gane ko awwalan ko farkon wata wato ingancin azumi yana tabbata ne farko wato mutum zai niyya a farkon wata da zarar an wata ya azumi niyya in ba ta ma'ani ma'aniyatin in ya kwana tare da niyya la ba'a banda wani sashi an gane banda wai in bai kwana da niyya ba an gane ko banda inda ya kwana sashen yini dilkatar zuwa ƙarshe an gane wannan ko in dai mutum sashen yini ne kamar misalin bai riski fitowa alfijir ba sai zo ya ɗauki niyya sashen yini kamar da rana ko ko rabin yini ko abin da ya kama da wannan har zuwa ƙarshen azumi to bai yi ba kun gane ingancin azumi ya tabbata ne kai tsaye farkon yini in alfijir ya fito a nan ne ake ɗaukar niyya in ya kwana tare da niyya banda sashen yini lilkatami zuwa ƙarshe a gari kamar ya ɗauki niyya yanzu ko ya ɗauki niyya ƙarfe goma ko sha ɗaya har zuwa ƙarshe bai yi ba wani da نية na kan واردة wal المؤير والمشروط للأمم كفت نية في الفرد wato niyya niyya guda ɗaya yana wadatarwa cikin sallan farilla hmm. azumin ramadan niyya ɗaya kuma ta yi niyya guda ɗaya zai iya yin dukkan azumin da su an gane ku a cikin sallan farilla azumin farilla kai ko mu ayyani banda kaman yini ne akwai yini ne wanda mutum zai azumi irin mutum ya ayyana wani yini zai to niyya niyya ne guda ɗaya zai a niyya zai daban-daban in ya ayyana kwanaki da kuma azumi na sunna irin wani azumin da ake na sunna wanda mutum kamar shawar za ka iya yi yau ka tsallake ka yi gobe ka tsallake ka yi kaza kaza to irin wannan niyya ɗaya bai isa an gane su ne irin azumi na sunna lil umma ga al'umma su wayannan kowane yini sai ka miji nashi niyya eh laman qata بكمرض وابتدى نية وبالنقال هيد قبل فجره قبل mu ko fajirihimi laman kaza bini a ah, bime bi kamar bi banda mutumin da ya yanke azumi saboda kamar rashin lafiya bai da lafiya sai yanke azumi niyyata sai fara sabon niyya kuma ko mm. to wannan idan mutum ya yanke niyya saboda rashin lafiya to daga baya zai sake sabon niyya ne haka nan da tsarki daga haila mm. abula farjihimu kafin alfajir ya fito mutum ya samu tsarki daga a samu tsarki daga haila kafin alfijir an gane ita ma za ta ɗauki niyya ne haka shi ma misali idan mutum na al'ada a wato ta yi al'ada sai kwanaki biyar tana al'ada bayan da ta fara azumi to wannan kwanaki biyar tana al'ada daga bayan sai jinin ya ɗauki. sai ta yi wanka da ta yi wanka za ta sake sabon niyya ne ba za ta wadatu da ta da da ba kullu rai yawwa babu saumi babu azumi wa yathbutu sawmu bi adlain wato azumi yana tabbata da adalai guda biyu haka nan da jama'a masu yawa banda adali guda ɗaya kal adali adali guda ɗaya kawan babu ne wa bil kamali min ash-sha'bani haka nan azumi yana tabbata da cikan watan sha'aban talatin wa huwa lana min al-fara'id shi wannan yana a gare mu yana daga cikin farilla man adraka falyasum duk wanda ya rike shi to yayi azumi na'am wasihatu fil wato ingancin azumi kai tsaye awwalu hmm. farkon yi farkon fitowar alfijir ake yin ake yin azumi niyya kenan da mutum zai niyya yanzu inda malik bai yi ba in ba ta ma in ya kwana tare da niyya ban da sashe zuwa ƙarshe bai yi ba kafat lana fil ya isa gare mu niyya a cikin farilla wato wato niyya ɗaya ya isa ga azumin ramadan gaba ki ɗaya niyya ɗaya banda wani yini ne inda yini ne wato kowane yini sai an mai niyyarsa da kuma azumi na sunna shine da kawo misali kamar sittu shawwal ko kaga wannan azumin sittu shawwal da azumin da ake kwana uku duk wata za ka yi azumi yau za ka iya hutawa zuwa kwanaki sannan ka ci gaba to irin wannan tunda mutum na wannan hutawan kaga kowane yini za ka yi azumi sai ka yi niyya sai za ka dawo ka ci gaba والمسرود للأمم إذا الأمة بو نعم بشير والمسرود للأمم azumin كأذب ga إذا الأمة نعم la man قطع bi kamaradi banda mutumin da ya yanke azumi kamar rashin lafiya wabtada niyatan to wannan sai ya sake sabon niyya ko na'am wa bin naqa'i haili haka nan da samun tsarki ga haila qabla fajri mu kafin alfijir sai ya sake sabon niyya eh na'am na? eh eh sakon guda ne second hmm, da sashen yini kamar da na kawo misali kamar yanzu ko karfe sha ɗaya sai a ɗauki niyya sashen yini ne ana so yini ya zama cikakke tun daga fitowa alfijir har zuwa shi ne azumin sunna azumin nasir fili da ake yi sittu shawwal kwana uku duk wata irin wannan sai azuma kaga irin su din nan mutum na iya yi yau ya tsallake ya yi yau ya tsallake to idan yana so idan ya tsallake din yana so ya dawo sai sake sabon niyya eh babu tawhid al-imam al-qurtubi al-andalusi na'am na'am fitar inda ya yi niyyar zai yi azumin ajiyar gaba ɗaya haka zai iya niyya ɗaya inda bai yanke ba hmm. babu tauhidi ilan bi anna awwala wujubi an za a yi farfarfa min al-mardubi ilan ka sani bi anna awwala wujubi ka sani lalle farkon wajibi an ta'arifa rabba ka san me reno daga wanda ake reno shine farkon wajibi ka san me reno shine Allah daga wanda ake reno ne bawa na ce mai reno a nan wajen mai baka lafiya mai halittanka ya baka lafiya ya baka abinci ya baka iska da sauransu to mutum farko abin da yake wajibi ka san mai reno daga wanda ake rena wane ne wanda ake rena bawa bawa ake halittar shi a bashi lafiya a bashi ilimi a bashi abinci a bashi iska a bashi kaza a bashi kaza to mutum ya san wane ne mai reno wane ne wanda ake rena kada ya zo ya shiga cikin rudu irin na sufaye A aqidan wahdatul wujud ko wanda sun ce al-abdu rabbu wa rabbu abdun ya laita shi'ri mai mukallaf bawa ubangiji ne ubangiji ma bawa ne ya kai shan ilimi na wane ne mukallaf kullura sufaye sun shiga cikin rudu har ma ba su ma san wane ne mukallaf ba an gane tunda bawa ya zama ubangiji ubangiji ma ya zama bawa to wane ne mukallaf kaga to mutumin da bai san bambanci tsakanin mai halitta da wanda ake halitta ba ai wannan kwata kwata bai kamata a zaurare shi to sufaye in sun kai matsayin wahalatul wujud to haka suke daukar al'amura cewa da bawa da ubangiji duk abu ɗaya ne to shine malam ya ce ma a'a abin da yake farkon wajibi ka san wane ne ubangiji wane ne bawa ka san mai reno da wanda ake reno idan baka san wannan ba to kana da matsala a cikin tauhidinka kenan yan asha'ira ba su yarda da wahdatul wujud ba yan asha'ira suna raddi ga sufiya masu aqidan wahdatul wujud an gani suna makafirta su na'am wa anna lil khalqi ilahan wahid laysa lahu fi mulkihi mu'anida cewa lalle halitta tana da ubangiji guda daya abin bauta guda daya laysa lahu mu'anida wanda shi abin bautar nan ba shi da mai kangare masa fi mulki cikin mulkinsa ba shi da mai kangare masa a ina a mulkinsa kamar ya kangarewa in Allah ya ce zai yi ruwa babu wanda zai hana in Allah ya ce zai kawo sanyi babu wanda zai ce ba za a yi sanyi ba duk wani abin da Allah yake so yayi dole sai ya tabbata yaf'al fil makhluq ma yasha'u wa hukmuhu sarra'u wa dharra'u yaf'alu ma yasha hmm. yana aikata abin da ya so fil ko kuma hukuncin Allah a sanau ya faranta mu wasu rai wannan ra'u wasu kuma ya cutar da su an gane saboda jarabawa za ga lokacin da wani yake farin ciki lokacin wani yake bakin ciki ko kana farin ciki yau yau yau kai an gore wani kuma yana bakin ciki baban ya rasu ko yana bakin ciki mahaifiya ta rasu ko yana bakin ciki matar ta rasu a lokacin da kake farin ciki a matsayin cewa a ka samu kasuwa ka samu ainihin kasuwa a lokacin wani ya karye a lokacin da kake farin ciki ka samu shugabanci a lokacin da wani yake bakin ciki shi ya sauka daga shugabanci an gane to hukuncin Allah ya faranta ma wasu rai ya faranta ma wasu jalla an tamthil wa tashbih wa amma kana yantaqiru fi Allah ya daukaka daga tamsili wato misaltawa da kuma tashbihi kamantawa hmm. Allah ya fi karfin a misalta shi da wani halitta ko a kamanta shi da wani halitta ce Allah ya yi kama da wani an gane kuma Allah jalla Allah ya ɗaukaka an makani daga wuri ya saƙin rufihi wanda zai tabbata a gare shi Allah ya fi ƙarfin a ce ya tabbata kan al'arshi an gane Allah ya fi ƙarfin a ce ga wani waje wanda Allah ya tabbata Allah ya fi ƙarfin a ce istawa alal arshi inna rabbakum Allahu allazi khalaqa as-samawati wal ardi fi sittati ayamin thumma istawa alal arshi Allahu allazi rafa'a samawati bighairi amadin tarawnaha thumma stawa 'ala al-'arsh thumma stawa al rahman fas'al bihi khabira to su shi wajen yana cewa Allah ya fi ƙarfin a ce ga wajen da ya tabbata a wajen Allah ya fi ƙarfin a ce ya tabbata kan al-'arsh wannan shine a sha'ira. shi kuma Allah ya ce annabi ya tabbata ina akan al'arshi a shi kuma Allah ya ce annabi ya tabbata an shi kuma annabi manzo Allah ya Allah ya ce ya tabbata kan al'arshi Allah ya cikin alqur'ani ya bamu labari cewa ya daidaita kuma ya tabbata kan al'arshi ko shine ar-rahman al-arshi tawa Allah mai rahama ya daidaita ya tabbata kan al'arshi ko to su sha'ira sun ce Allah baya gabas Allah baya yamma Allah baya kudu Allah baya arewa Allah baya sama Allah baya ƙasa Allah baya ko ina baya ko ina gaba daya kaga ina an ce baya ko ina kamar an ce babu shi kenan ko suka ce to in ka ce yana ko ina kafin a halici ko ina fa ina Allah yake tunda Allah shi ya halici ko ina kafin ya halici ko ina ina yake eh kaga sai ka ce musu kaga Allah bai ba mu labarin ina yake kafin ya halici ko ina ba ba mu sani ba amma ya gaya mana ina yake bayan ya halici mai da kasai cikin kwana shida nan muka tsaya ya riga ya ba mu labari cewa bayan ya halici mai da kasai cikin kwana shida sun mastawa alal arsh ko inna rabbakum lahu allazi khalaqa as-samawati wal arsh lalle ku shine Allah wanda ya halici mai da kasai sai su tafi a yana cikin kwana shida to bayan ya halice su ba sun wa alal arsh nan sai daidaita kan al'arshi ashe mun san inda Allah yake bayan ya riga bayan ya riga ya halitta kan mai da ƙarfi amma kafin ya halitta ba Allahu a'lam bai gaya mana ba dama muna aiki ne da maganar Allah abinda Allah ya faɗa a Qur'ani ne muka tsaya kuna nuna ku to wannan aqida ta asha'ira ba aqida ce mai kyau ba cewa Allah jalla ali tafsir Allah ya ɗaukaka daga tamsili da kuma tashbihi wa an makan da kuma a ce ga wani waje ya saki rufi wanda ya tabbata a gare shi an gane ku to Allah ta'ala ya tabbata akan al'arshi daidaituwa irin tashi kuma shi ya san hikiman da yasa ya daidaita akan al'arshi ba mu sani ba mu na'am li'annahu kana wala makani. fi azalin lam yahwihi zamanu hmm. to abin da yasa muka ce Allah ya fi karfin a ce ga wani waje wanda ya daidaita a gare shi li'annahu kana domin Allah ya kasance wala makani. tun babu waje fi azalin tun fil azal lam ya hawa zamanu zamani bai tattaro Allah ba Allah ya kasance tun babu waje tun fil azal kuma zamani bai tattaro shi ba sai mu ci tabbas Allah ya kasance tun babu waje amma ya riga kuma ya gaya mana cewa da aka samu wajen ga inda ya daidaita ba sai mu tsaya kan maganar Allah ba Allah ta'ala shi ya gaya mana inda yake bayan ya riga ya halicci sammai da kasai an gane ko tunda ya gaya mana inda muke a matsayin mu na ahlus sunna muna yarda da abin da qur'ani ya faɗa to qur'ani ya gaya mana sun masawa alal arsh an gane ku ba mu taba samu manzon Allah yayi tawilin wannan ba ko sahabbai ko tabi'ai Allahu a'lam eh, eh yana da alaka ya daidai wancan ne da suka ce mishi ba shi da mustaƙil eh ya daidai shi ne daidai wannan shi Allah Allah ya fi karfin tafsiri amma makami ya sake rufi shi ne shine gyaran da aka yi wa asha'ira na'am shiwa aina ga ba shi bane wannan ba asalin wancan kurkubi ba shi bane wannan wancan mufassir din daban wannan daban Sukan hmm. su gaba ɗaya malikawa ne yan andalus

kwamitin nan na da suka aka fara magana kan bayi ƙarƙashin jagorancin malam abdullahi masu memba guda goma wanda aka sa to muna jira a ce su dan bamu bayani mun dan ba da lokaci mun suna jira a ce su bamu bayani akan inda ake har inda ake cikin wurin da aka tsaya ya kamata a ce sun yi mitin sun tattauna sun fitar mana da abin da za a fara yi matakin da za a fara yi yanzu na farko kafin a cimma abin da ake so a cimma shi ne eh, kamar ba kai magana zuwa